Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da 60. Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddan daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji rikicin da ya barke a Majalisar Wakilan Najeriya na ringizon kuɗin mazaɓa sai kuma ranar kowace 28 ga watan Juli na kowace wannan shekara. Hukumar Lafiya Duniya ta keɓe ta a matsayin ranar yaƙi da cutar hanta. kuma gwamnatin jihar Niger ta buƙaci gwamnatin tarayya ta waye ta game da neman a fara tonon man fetur a jihar muna da lokaci kenan sannan Usman Ahmed Kabara zai shigo da shirinsa na nakasa ba kasawa ba sai sakonnin da kuma masu sauraro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Masu saurari Assalamu alaikum ga labaran. shugaban amurka barack obama da mataimakinsa joe biden sun yi jawabai a rana ta uku a babban taron da makar da ake yi a eh, philadelphia inda biden ya jinjina ma na gaba da shi wato shugaba barack obama ya kuma jaddada cancantar 'yar takarar jam'iyyarsu a zaben shugaban kasar na shekara ta 2016 hillary clinton biden ya gaya ma wakilan zaɓe na delegate da daren jiya laraba cewa babu mai ƙaunar amurka kamar clinton amurka wani bangare ne na rayuwarta a cewar sa shugaba obama wanda ya yi babban jawabi da daren wanda kuma ya gaya ma amurkawa dalilinsa na ganin cewa hillary clinton wadda ta taba zama sakatariyar harkokin wajen amurka ƙarƙashin gwamnatinsa ya kamata ta gaje shi a fadar white house bayan da ya bar ofis a watan janairu mai zuwa a wani ɗan ɓangaren jawabin na shugaba obama wanda aka yada 'yan sa'o'i kafin jawabinsa a hukumance shugaba obama ya ce ba a taɓa samun wani mutum namiji ko ta mace da ya fi hillary clinton cancantar zama shugaban ƙasar amurka ba ƙasar turkiya ta ba da sanarwar koron sojoji sama da 2,400 jiya laraba sannan ta rufe wasu gidajen labarai al'amarin da daga dukkan alamu faɗaɗa murƙushe waɗansu da suka yi yunkurin jin mulkin gwamnatin shugaba Raif Sayyid Tayyip Erdogan ne. An damƙe aƙalla ɗan jarida guda kuma an ba da sammacin kama tsoffin manyan 'yan jarida har su hamsin da suka yi aiki a gidan jarida mafi girma mai suna Zaman. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ce ɗaukar mataki irin wannan yana kan 'yan jarida wani abu ne mai tayar da hankali gidajen jaridun gwamnati da masu zaman kansu a turkiya sun ce an umarci jaridu wajen 44 da ake bugawa a kullum a kasar a rufe su haka kuma wasu kamfanonin dillancin labarai uku da gidajen talabijin goma sha shida su ma an rufe to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc an halaka mutane fiye da arba'in sannan wasu da dama sun samu raunuka a birnin kimishli na arewacin siriya a wani harin unar bakin waken da aka kai da motar daukar kaya wanda kungiyar isis ta yi ikirarin kaiwa wakilin sashen kurdanci na muryar amurka zana umar na ɗaya daga cikin waɗanda suka samu raunuka a harin wanda aka kai daura da kan iyakar turkiyya harin na bom ya auku ne da nisar kilomita 50 daga gidan da nake abinda ya gaya ma muryar amurka kenan ya kara da cewa matata da 'ya'yanmu biyu sun samu raunuka a harin gidana ya lalace kwata-kwata ya kuma ce wasu daga cikin 'yan uwansa da ke unguwar sun ɓace bayan harin na bam ya ce mai yiwuwa suna bunne ne ƙarƙashin baraguzai rami abdulrahman na kungiyar kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai headkwata a burtaniya ya gaya ma gidan labaran larabawa cewa harin bam ɗin ya ruguza ɓangaren headkwatar dakarun kurawa da ke iko da yammacin kamishiri gwamnatin siriya ce ke iko da wani babban ɓangare na birnin ciki har da wani babban filin jirgin sama na yaƙi majalisar ɗinkin duniya ta ce sakamako mai tsanani zai biyo baya muddin ta tabbatar kamar yadda aka yi ta zargi jiya laraba cewa dakarun kiyaye zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu sun kasa kare matan nan da aka yi wa fyaɗe a wajen harabar majalisar ɗinkin duniya da ta ware don kare farar hula mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya farhan haq ya gaya ma manema labarai a birnin new york cewa ba da wasa ba fa majalisar ɗinkin duniya ke ɗaukan zargin cewa dakarun kiyaye zaman lafiya ba su taimaki farar hula ba a lokacin bukata ya kara da cewa kwamandan majalisar ɗinkin duniya a sudan ta kudu na nazarin al'amarin kafar jaridar associated press ta ruwa toshe don gani da ido da shugabannin jama'a na cewa sojojin gwamnatin sudan ta kudu sun yi ta fyaɗe ma mata da 'yan matan newar da dama a makon jiya daura da rukunin gidajen majalisar ɗinkin duniya inda suka nemi mafaka daga fadace-fadacen baya-bayan nan da aka yi a babban birnin ƙasar. Ƙungiyar na mai da'awar jihadi ISIS ta fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna mutanen nan biyu da suka kashe wani limamin katolika a wata majami'ar a arewa maso gabashin Faransa suna ɗauke da wani kwali mai saƙon ISIS suna shelanta mubayarsu ga shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi. wani kamfanin yada labarai mai alaka da isis ne yada faifan bidiyon a cikin faifan bidiyon ɗaya daga cikin maharan na karanta mubaya'arsu ga al da harshen larabci kamar yadda al'adar take to ma da labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na amurka amurka To bari buɗe taskar rahotannin da rikicin da ya barke a majalisar wakilan Najeriya game da gizon kudin raya mazabu Ga Madina Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Turan ashirin ga wannan wata ne dai tsohon shugaban kwamitin kasafin kuɗi a Majalisar Wakilan Najeriya, Abdulmumin Jibrin, ya zargin cewa manyan shugabannin majalisar ciki har da kakaki Yakubu Dogara da mataimakinsa Suleiman Lasu da mai tsawatarwa Alhassan Ado Doguwa da kuma shugaban marasa rinjaye Leo Ogo sun yi a ringizo a kasafin kuɗin bana har na naira biliyan arba'in wani abu da mai magana da yawun majalisar Abdulrazak Namdas ya bayyana shi a matsayin babban kuskure ko ina akwai shugaba ba mutum da zai yi shugabanci ka ce mishi samun ka daidai da naka da naka ba adalci a wannan a wannan kuma abun da ake kasafin kuɗin nan wannan constituency project ko ana kiranta zonal intervention a turance shugaban kasa ne ya yadda ya sa hannu ba wai wani ne mu muka sa ba shi ya amince da wannan ga kuɗi na baku biliyon ɗari ku je ku yi aiki wannan mu ne muke zama a majalisa don tamu kuɗi ne a zanna muna ba mutanen majalisar da su samu kashi 40 mu mu samu kashi 60 don mu muna nan 360 su sa 109 to wannan kaso haka take dan mu sai mu ce gashi yadda kake zama yau a matsayin ka na kakaki wani zai zo ya ce shi yana damuwa damuwa damuwa daga ko ina a Najeriya amma kai kila kai maza banka kawai za zo don haka baya da za a ce wai ba shugaba ba za a ce zai samu wani abu ba abun da ba a so shugaban nan kan yayi abun akan ka'ida ne ko yayi wani cuci a ciki ko an bashi aiki bai yi ba nan ne laifi amma abun da mu ne a majalisa muka yadda mun ce a baka kaza mu mu samu kaza ba laifi a ciki wannan tafiya ne kuma na gan ba laifin da aka yi akan wannan ƙungiyar transparency group a majalisar wakilan ƙarƙashin jagorancin muhammad musa soba sun yi tsokaci a kan rikicin da ya kunno kai a majalisar da yin kira ga kakakin majalisar da ya gaggauta maido da 'yan majalisar daga hutu domin su wanke kawunan su daga wannan zargi to yanzu wannan abin da ya zo ya fito muna shaida ma 'yan najeriya cewa mu ba wai mun zo ne mai magana da yawun a domin jibrin ba ba mun zo ne mu mara mishi baya ba ba mun zo ne mu ci zarafin shi kakakin majalisa ba ko su shugabannin sauran shugabannin majalisa abinda muke cewa tun da ya yi magana shine shugaban kasafin kuɗi wanda aka sauke ya ce su ga abinda suka yi a cikin kasafin kuɗin nan kowa ya san kuma an yi din tun da shugaban ƙasa ma ya ɗauki matakin kin sa hannu sai daga baya sa hannu saboda haka abin da muke cewa wajibi ne a yi binciken wannan abin da aka yi wajibi ne wanda duk aka ce ya aikata kaza ya zo ya wanke kanshi wajibi ne kuma a daina amfani da wanda yake magana da yawun majalisa honorable abdulrazak namdas ya rika magana da yawun mu cewa abinda alumuni jibrin ya faɗa karya ne ko gaskiya ne ko wane ne idan su kakakin majalisa yakubu dogara suna so su kare kansu su yi amfani da masu magana da yawunsu a ofisoshin su amma kada su yi amfani da wanda yake magana da yawun majalisa saboda mu a wannan matsayi ba mu naɗa abdulrazak namdas ya zo ya magana da yawun mu ba saboda haka abinda abdulmumin jibrin yake faɗi ga su su kuma shugabannin majalisa abinda suka faɗi kowa ya zo ya wanke kanshi sai dai wata ayar tambaya da kowa ke yi ita ce matakin hukuntarwa idan har aka samu 'yan majalisan da aikata wannan laifi da ake zargi idan an yi la'akari

Singing Sani Aliyu dawo Daga batun majalisa sai na kiwon lafiya wanda ranar kowace 28 ga wannan watan na Juli. Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe shi a matsayin ranar yaƙi da cutar hanta. Ga baban gidan Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. cutar hepatitis dai cuta ce da hukumar lafiya ta duniya who ta ce mutane miliyan 500 ke dauke da shi a fadin duniya kana kuma mutane miliyan ɗaya ke mutuwa a sakamakon cutar ta hanta a duk shekara sai dai kuma babban illar da ke tattare da wannan cuta ta hanta ita ce yadda akasarin mutane da ke dauke da cutar ba su da masaniyan suna dauke da ita duk da cewar masana kiwon lafiya sun yi amanar ta kan fi cutar hiv illa matuka domin ita ba ta da maganin rage mata kaifi da zarar ta kama mutum. Dr. Aminu Idi ya yi mani karin haske game da nau'in da kuma illolin wannan cuta ta hepatitis ko kuma cutar hanta. To hepatitis dinnan kala-kala ce. Akwai wadda ƙwayoyin cuta ne suke shiga su hanta lahani. Akwai kuma wadda tana yiwa wani gubace mutum ya sha ta shiga jikinsa ta mai lahani ko kuma ya yi overdose ya sha magani fiye da yadda ya kamata. To ita hepatitis dinnan akwai wadda muke kira viral hepatitis wanda kwayoyin cutarta su kan ne ba a ɗauke su halittu masu rai ba amma idan sun shiga cikin jikin ɗan adam suka shiga cikin jikin shi to sai su samu hanyoyin da shi jikin yake rayuwa su kwace ya zama nasu shi shikenan sai kuma su kama amfani da wannan suna yaduwa suna kuma bata waɗansu sassa na jiki to ita viral hepatitis hanta take batawa musamman akwai a akwai b akwai c su ne suka fiyawa a cikin duniya amma munan nan najeriya bi din ta fi sauran yawa bincike ya nuna cewa jama'a da dama ba su damu da yin gwajin wannan cuta ba har sai ta kai makura lamarin da likitoci suka ce yana da matukar hatsari to kowane mataki ya kamata jama'a su ɗauka domin kiyayewa da wannan cuta ta hanta ga dai dr aminu idi a nan shawara ta farko shine mutane su je a gwada su domin a gaya musu yadda halin rayuwarsu take ciki ko suna da wannan cuta ko ba su da ita ga wanda ya kamu a ba shi shawara yadda za a yi a tallafa wa garkuwar jikin shi ta hana wannan cuta yi mai illa wanda kuma bai kamu ba sai a ba shi shawarwarin da ya kamata na kare jikinsa domin tunda mun san cewa ana ɗaukar ta ne ta hanyar ruwan jikin mai wannan cuta ya shiga jikin mai lafiya to kaga kamar hanya ta ƙarin jini wajen yin allura wajen yin amfani da irin kayan gargajiya kamar ƙaho kamar aski kamar yankan farce sannan kuma idan mace tana da juna biyu to kaga a nan ma akwai ah, tsoron cewa tayin da ke cikinta zai iya ɗaukar wannan cuta alamu wannan cuta dai sun hada da ciwon kai akai akai da amai da kuma kasala da kuma rashin cin abinci baban jibrin amurka daga Legas. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin summa amin har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na gidan rediyon murar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha shida ga kuma shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. カサバカサワバ Mai sauraro Assalamu alaikum mu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗu da wata baiwar Allah wacce ke da larurar rashin gani wadda kuma ya tattauna mana tare da ita don jin yadda rayuwarta ta kasance musamman abin da ya ja hankalinsa na cewa tana ma da digiri akan fannin ilimin koyarwa ga ta kuma ba ta gani. Wannan shine abubuwan da muke son mu dinga ji kuma muke karfafa gwiwar dukkanin wasu masu nakasa da su dage za su iya cimma duk wani buri da ɗan adam yake iya cimma ko da kuwa akwai nakasa domin kuwa akwai abin da kwakwalwarka za ta iya ɗauka. Mahmud Ibrahim Kori ya fara da tambayar baiwar Allah cikakken sunanta. Bilkisu Ibrahim Mahmud kuma ina zaune a nan unguwar sabuwar gandu cikin garin kano a nan kano aka haife ni na fara primary school ina a magon a lokacin ina gani kuma har na fara secondary school ma kuma sai larura ta same ni daga nan sai na makarantar masu gani sai aka kai ni special education school da maliki a wace shekara kenan 90 ina jin ko 93 ko 94 da yake ba makarantar ne gaba ɗaya batun da da na fara makaranta na je na koyi rubutun da suke larura gani ne sai na na junior secondary school a can magon din da sanna kafin ki wannan larura ta same ki kin kai aji na na gama primary o oh, gaba ɗaya ma kin yi aji shida eh na yi na kammala shiga secondary zaki kenan eh na'am to shine sai na je na koya sannan sai na je na secondary a nan daga nan sai na tafi government girls college da lalura ta zo sai kika koma ita tidin maliki ta masu lalura masu lalura gani hmm. na koyi rubutun masu lalura gani hmm. bayan na kammala na sami certificate ina na karamar secondary junior kenan eh junior hmm. to daga nan kuma sai na tafi government girls college Kano Um, wacce ake cewa WTC Kano a da eh. okay to anan ne SS ina senior secondary school mm. to bayan amma kamar ita kuma wannan ta wannan Gaman Girls College Kano din kamar ta masu gani ce aiko ta masu gani ce kwarai mm. um dama haka tsarin yake gaskiya haka ya kamata ya zama idan mutum ya je can ya koyi karatu irin wannan eh. um sai ya haɗu da wa'in suke gani oh, saboda ya fuskanci rayuwa eh, sai dai kayan rubutu ne za a zo masu za a bashi nasa daban kenan eh zai zo da su na'am eh mm. zai je da kayan karatunsa da yake bukata mm. eh so na ji na haɗu da masu gani gaskiya a makarantar mm. ne karatun na kammala cikin nasara daga nan sai na tafi fce kano na nce dina wace shekara kenan a 2003 na gama dubu biyu da shekara ta dubu da uku na gama secondary school daga nan na tafi fce na kammala dubu biyu da shida eh kuma dubu shida bayan na kammala nan da na sai na sami makaranta a biyu ke to kika samu gurbin karatu eh hmm. a Bayero University na shiga level 200 eh, wani darasi ko kwas aka baki special education eh, eh, bangaren ilimi na musamman musamman hmm. nan na yi a uk bayan na kammala kuma sai na je na yi service ina a e kano to a shi ma ki bautar kasa na yi bautar kasa Oh. eh shekara ɗaya ba na kammala kuma sai na samu kuma admission a biyu ah, ah, yaushe kika gama eh, ita jami'a a 2010-11 yawa eh, shekara 2010 ah, zuwa 11 na yi sabis ina 11 mm. zuwa 12 kuma sai na samu admission na masters ina to eh, digiri na biyu kenan eh digiri na biyu wai baki dan hutawa ne haka ito da hutun tunda to haka din dai dan eh. hutun bai wuce jiran sakamakon jarabawa ba eh. Eh. hutun da na yi shine lokacin da na gama NCE mm. ba ina gama NCE dina sai na samu aiki aka samu aiki kuma eh, na samu aiki a nan karkashin jihar Kano nan senior secondary schools management board eh, hukumar kula da malaman eh, makarantu eh secondary hmm. to shine aka tura ni tudun maliki inda ne karatu kenan karatu kenan eh malama to kuma ga aiki na samu kuma hmm. na zo samu admission a lokaci daya Eh, na gurbin yin digiri na biyu eh, na na farko a ah, na farko kai eh, na farko bayan na kare NCE kenan so shine sai ni abin wata shida bayan wata shida shine sai um, na koma makaranta aka bani dama na koma sai in ci gaba da karatu a nan biyu kenan mm. ne digirin farko na kare na um, hidimar kasa na kare sannan sai to bilkisa na kika yi hidimar kasa kenan a nan kano a wannan wuri a fce o makarantar da kika je kika yi SCE eh a nan ne eh. Nan ne hidima ƙasa shekara ɗaya eh. sannan to bayan na kare kuma hmm. sai na sami admission kuma dai a BUK na je digiri ina na biyu eh. aka bani in service wurin aiki na sai na koma ne digiri na biyu wanda na kammala a nan insha Allah yaushe kika gama digirin na biyu a yanzu ina karkarewa ne ma na yi final defense ina eh. ina jiran sakamako ne mm. wai digirin nan na biyu da ake ta magana kin san iri-iri ne akwai wanda suke cewa ah, academic eh, shine msc da kuma eh, non-academic haka ke wanne kika yi academic ne ah, ke mai wahala ma kika yi masters in special education yanzu kina dab da karkarewa kenan eh, dan na gama rubutu na ma na yi duk abin da ya dace sakamako dai nake jira insha Allah gashi Bilkisu ta gaya mana cewa mm, ta yi primary ta yi secondary ta yi jami'a har digirin ta biyu kuma a daidai lokacin da duk wannan karatuttuka da kika yi karatu ne wanda wanda kika yi shi lokacin da kina gani ras shine na primary aji shida za mu so mu ji wani irin kalubale kika fuskanta daga lokacin da lalura nan ta same ki har kika ta waɗannan karatuttuka ya zuwa yanzu kalubale na farko da na fuskanta shine sanda lalura ta same ni mahaifa mahaifana suka gani nema makarantar da za su kai ni da farko aka gaje turin maliki aka ce ba gurbin mata saboda duk maza ne a makarantar ba mace a lokacin hmm. mai larurar gani domin makarantar haɗaka ne da masu larurar ji eh, da kurame da makafi ne eh to hmm. sai kasance ba mace hmm. to abin farko kenan sannan kuma um, unguwar mu na da ɗan nisa a lokacin inda muke daga makarantar ba zai yi in dinga zuwa ina dawa ba kuma um, sannan kuna zauna ina muna wajen yan dakata Eh, eh, to da nisa mm. so bayan da za a yi kuma ba zan iya zuwa ni kadai inda wani kadai ba mm. so shi yasa sai aka samu wannan matsala ta farko mm. so amma sai na ce idan dai zan samu wurin kwana zan iya suka ce ba wurin kwanan mu tunda ba ma matan balle a samu wurin kwanan su masu laura gani sai dai su kuramin yan matan suna da dakuna sai na ce zan iya zama da su da kurama eh wannan shine kalubale na farko saboda zama da su sai an yi da gaske gaskiya ke ba kya gani su kuma gashi su kuma ba sa ji eh amma duk da haka ne ce zan yi tun da ina so kuna daki da eh to ya aka yi zama to hakan dai aka yi <laughs> Allah ya ce muke ni mun kuma zauna din da farko dai an samu yar matsala gaskiya eh. irin kamar ni bare ce a cikin su eh. eh kuma duk ma a cikin ma ana cewa kurame da gulma no suna da tsarguwa dai eh da tsarguwa to eh akwai tsarguwa eh, <laughs> akwai tsarguwa gaskiya mm. dan sun ga masu ji suna magana mm. yanzu musamman in mutum shi kadai ne wurin eh. bai ji eh. sai ya tsargu ce kila sa ake ko wani abu eh to da shi za a yi tashin hankali so haka muka zauna da su gaskiya to a duk makarantar ma ni ce mace ko a masu larurar ganin so haka ne karatun cikin su kaga a aji mm. ne kadai ce a ɗaki ne kadai ce a filin a labirare <laughs> a wurin filin wasa mm, to ke kaɗai ko ba zuwa tsalle-tsalle ana yi eh. ana yi so haka din dai zan mm. shiga na yi na son yin karatun na zauna tare da su da farko an samu matsala gaskiya mm. an samu yar matsala don akwai sanda na ji su a tsakar gidan haka hostel din eh. suna ta hayaniya suna ta hayaniya ni ban san me ke faruwa ba gaskiya eh. sai daga baya na ji senior master na makarantar ya shigo da yamma ne mm. an tashi daga makaranta an mm. dawo hostel mm. sai senior master makarantar ya shigo na lokacin sai yake tambaya sai na ji ya tara sai ne musu faɗa to sai daga ba ake gaya wai ashe a kaina ake wannan hayaniya. To Bilkisu Ibrahim Mahmud za mu ji yadda hirar taku ta kaya a wani makon ke da Mahmud Ibrahim Kwari. Mai sauraro a madadin Mahmud Ibrahim Kwari daga Kano sai wacce ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham. Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. To a gaira Usmana, yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. mai magana suna na salisu falalu daga hili ga sokoto a tarayyar najeriya ina lillahi ina ilimin rajiyon ina mika aziya ta ga yan a a sokoto da ke tsohuwar kasuwa wani an ka jarabta da wuta ubangiji allah shi mai san masu da alheri allah sa ta zama taki a gare assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana alhaji musa amerika suya kegin najeriya mazauni ori ina kira ga ina kira da shugaban kasar najeriya janar muhammadu buhari ya sani sauran shugabannin nan da ya sun kabar mulki su ne mai zagon kasa saboda ba sa son aikin sai ya tafi da kyau saboda sun ga zai gyara najeriya su kuma ba haka suke so ba najeriya ta shiga cikin lalace akwai wasu 'yan kasuwa kan allah waɗanda ba son allah ba son mulkin buhari kyau a ce kome ya tsada goro ya tsada kripe ya tsada leda ta tsada Assalamu alaikum sahin Hausa na Radio DOA America. Mai magana Hadi tsohon sarki daura. Allah ina so ku bani dama domin in yi kira ga masu lakabawa su cewa manyan arewa. Shi ne suke ji da arewa masu tattala abin da sardauna ya bari. To amma mu ba mu ga girman wannan ba. Saboda a yanzu dai gaskiyan magana babu wani dattijo a arewa. Saboda an bar kayan da sardauna ya bari duka sun lalace. gidan rediyon najeriya na kaduna ya lalace ba irin yadda yake da karshe kamfanin jaridar ni najeriya da gaskiya ta fi kwabo an kawo an kashe shi ma kwata-kwata baya aiki amma saboda munafici irin na mutane duk shekara wai idan ana yin taron tunawa da tattauna wai don airena mana wai har sai kaji wani yana kwalla yana kuka yana shafa hawaye wai wani ya tuna tattauna shi kuma ya yi hannun riga da halayensa To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. To masu saurare shugaban Amurka Barack Obama da mataimakinsa Joe Biden sun yi jawabai a rana ta uku a babban taron da makarar da ake yi a Philadelphia inda Biden ya na gaba da shi shugaba barack obama ya kuma jaddada cancantar 'yar takararsu a zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2016 hillary clinton kasar turkiya ta ba da sanarwar korar sojojin so, wato sojojin kasar su 2,400 jiya laraba sannan ta rufe wasu gidajen labarai al'amarin da ga dukkan alamu faɗaɗa murƙushe waɗanda suka yi yunƙurin juyin mulki ma gwamnatin shugaba rajab tayyip erdogan ne an hallaka mutane sama da arba'in sannan wasu da dama sun samu raunuka a birnin kamishli na arewa wato na arewacin siriya a wani harin ƙunar baƙin waken da aka kai da motar ɗaukar kaya wanda ƙungiyar isis ta yi ikirarin kaiwa da tun labaran kuma kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi ibrahim ka Almasi garba da ta gabatarwa sai cubahiro jodo ne da solomon da injiniyan mu mark ni ladan ibrahim ya wake cewa sai an jima da al'asar a wasu abokan aikinmu na wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na juma'a na sai bango ya tsage